in inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar tabbas mu mun halicci komi a faɗin duniya bisa yadda muka riga muka tsara kuma akan sanin mu da yadda muka ga dama kuma bisa abin da muka rubuta a cikin lauhul mahfuz